sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, tara 60. sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalon da kuma niyya kana masu na'uran kwamfuta suna iya kama tashar akan Hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin mu na yau Juma'a ta babban rana daya ga watan Satumba na shekarar 2017 kuma yau take sallah babba da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki muke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai. jami'an gwamnatin amurka sun umarci rasha ta rufe wasu gine-ginen diflomasiyyar ta guda uku da ke nan amurka hukumomin ƙasa da ƙasa na kula da ƙaurar jama'a sun bayyana damuwa kan yadda al'amura ke ƙararin caɓewa a myanmar sannan a yayin da ake ci gaba da ayyukan ceto sanadiyar mahaukaciyar guguwar nan ta habi fadar shugaban amurka ta white house ta bayar da tabbaci ga waɗanda abin ya ritsa da su To kanun labaran kenan sai dai da yake yau take sallah bayan labaran duniya kamar kowane lokaci irin wannan mukan jingina duk wasu shirye-shiryenmu ne domin gaishe-gaishen sallah tare da Juma'a Ali amma kafin nan ga cikakkun labaran duniya. To da fatan ana kai ko kuma za a yi shagulgulan sallah lafiya. jama'a ga labaran duniya jami'an gwamnatin amurka sun umarci rasha ta rufe wasu gine-ginen diflomasiyyar ta guda uku da ke nan amurka wanda hakan wani bangare ne na ci gaba da rikicin da kasashen biyu ke yi game da takunkumin da amurka ta kakaba ma rashar matakin da amurka ta ɗauka ya biyo bayan umarnin da ita ma rashar ta bayar tun a farko-farkon wannan wata cewa amurka ta rage yawan ma'aikatanta da ke ofisoshin diflomasiyya a faɗin ƙasar sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya kira tukurin aikinsa na rasha sergi lavrov ya gaya masa cewa amurka ta fi aiwatar da umarnin da gwamnatin rasha ta bayar cewa ta rage yawan ma'aikatanta da ke ƙasar a wata takardar bayani mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen amurka hita nuet ta bayyana matakin da rasha ta ɗauka da abin da bai kamata ba wanda ka iya yin illa ga dangantakar kasashen biyu hukumomin ƙasa da ƙasa na, kula da ƙauren jama'a da kuma ma'aikatan agaji da ke aiki a bangladesh a miyama sun bayyana damuwa saboda yadda al'umma ke daɗarin caɓewa ga dubban mutanen da suke suka tsere saboda tashe-tashen hankula tsakanin bangarori a jihar rakine da ke ƙasar miyama daraktan yaɗa labarai ta hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya shiyan asiya vivian tan wadda yanzu haka take a bangladesh ta gaya wa wato sashin fama na murya amurka cewa mutane sama da dubu goma sha takwas waɗanda suka gudu suka ƙetare kan iyaka daga ƙasar miyama na fama da ƙarancin matsugunai ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta kula da masu ƙaura da sauran ƙungiyoyin agaji sun gaya ma sashen bangladesh na murya amurka cewa mutane sama da dubu ashirin ne suke suna cikin tsaka mai wuya akan iyaka a yunkurinsu na shiga ƙasar ta bangladesh yayin da ake ci gaba da ayyukan ceto sanadiyar mahaukaciyar guguwar nan ta habi wacce ta haddasa ambaliyar ruwa a kudu maso gabashin jihar texas fadar shugaban amurka ta white house ta bayar da tabbaci ga waɗanda guguwar ta ritsa da su cewa babu inda za ta kuma lallai fa za a samar da kuɗin agaza masu guguwar Tahabi ta yi barnar gaske bayan da ta shafa kwanaki biyar tana watso ruwa kamar da bakin kwarya irin wanda ba a taba gani ba a jihohin texas da louisiana akalla mutane 37 ne suka mutu kuma mai bayar da shawara ga fadar white house game da tsaron cikin gida tom bassett ya gaya manema labarai cewa adadin mace-macen na iya karuwa a halin da ake ciki kuma a yayin da jihohin kudancin amurka na texas da louisiana ke ƙoƙarin murmurewa daga ɗaiɗaita su da mahaukaciyar guguwar nan ta ta yi sai gashi kuma wata mummunar guguwar na ƙara ƙarfi a yankin tekun atlantika a mashigan ruwan mexico guguwar ta irna ta gawurta zuwa mataki na uku na mahaukaciyar guguwa kuma da alamar ta doshi yankin caribbean da kuma kudu maso gabashin amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc wasu 'yan arewa mazauna yankin kudancin najeriya suna zargin shugabannin kabilar ibo da nuna bambanci da wariya wajen kin baiwa 'yan arewa mukamai a gwamnatocin yankin 'yan arewa sun lura da cewa 'yan kabilar ibo na rike da mukamai a arewacin kasar saɓanin haka a kudancin kasar wakilin sashen hausa alphonsus orikube ya rubi wannan al'amari ga kuma rahoton da ya haɗa mana na tambi wani shugaban al'umma da kuma mai fashin baki kan harkokin siyasa chief allen ihonu many of them the qualified ones the educated ones don't come out towards the east abin da ke faruwa shine yana wuya akasarin 'yan arewa da suka karantu a fannin boko su zo nan kudanci a dama da su wajen mulki yawancin hausawa da ke nan 'yan kasuwa ne ba su damu da siyasar yankin ba wannan na nuna cewa ba sa sha'awar siyasar mu kuma in aka lura za a tarar cewa 'yan bokon arewa da ke nan galibi ma'aikatan gwamnatin tarayya ne shi kuma barista hagla okore tsohon kwamishinan matasa a jihar abia ya ce by our constitution 1999 constitution as amended every local government ought to be represented especially in the kundin tsarin mulkin kasa na shekara 1999 ya tanadi naɗa kwamishinoni daga ƙananan hukumomin ji amma dai na san cewa cikin 'yan shekarun nan wasu gwamnoni musamman na jihohin abia da kuma imo sun taɓa naɗa hausawa da kuma yarbawa a cikin gwamnatocinsu. A nan jihar Abia, Ojuzo Kalu da kuma TOG sun yi hakan lokacin da suke mulki. Yanzu gwamna wake zai bazu ya bi sahu saboda a kwana-kwanan nan an fidda jerin sunayen mashawarta da mataimaka na musamman mai ɗauke da 'yan arewa a ciki. A nashi ra'ayin, Dr. Austin Amanze Abuda, wani malamin jami'a, ya warware bakin zaren batun da cewa. The main problem we have is problem of national conscience in Nigeria like in some other countries. Ainihin matsalar da ke addabar mu ita ce rashin kishin ƙasa, saboda har yanzu ba mu fahimci mai ake nufi da cewa mutum ɗan ƙasa ne. Shi ya sa muka kasa gane abin da marigayi Farfesa Chinua Achebe ya wallafa a ɗaya daga cikin littattafansa ta ƙarshe, mai suna There was a country. A dai fannin To a gaida Afonsos Orukugwe da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen labaran. To yanzu bari mu koma gefe guda domin Jummai Ali ta gabatar da gaishe-gaishen sallah. Masu sauraro yau fa take sallah. Ina mafita Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da ganin wannan rana ta babbar sallah. Jummai Ali ce daga birnin Washington gundumar Columbia nake farin cikin gabatar muku da gaishe shan sallah daga 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan Amurka. Ina mafita linzani ya bi mini samalin A yau a ƙasar nan masu mulki sun zama gafiya. Ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya. Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya. Idan ya fito kuma a zan mishi maula. Da dai za a zam kyarar su da sun yi kyan tafiya. Samalin gwiya, samalin gwiya, Ina ba. cikin jama'a. Samalin wiya. Idan ka shigo ka ga fuskokin su ba fara'a. Samalin wiya. Su danna haƙin ka ka zo ne masu ki fara'a. Samalin wiya. Idan sun ga mata. Kaki har kunne. Jama'a shugabannin na muke nan ina lafiya. Samalin wiya, samalin wiya, samalin wiya. Ina mafita jarrabe ka dan ka sani. Idan burin ka ka tara kuɗi ka kera gini. Akwai ranar da kuɗin ka fa bai yi ma magani. Tsoho ya haife ka, ka nemi shi tsawa. Idan ta kamar filaye ne aljanna muke so garabiya, garabiya, garabiya. Ina mafita sha'awa samalin wiya suna su halin burin sa a dinga yin afuwa samalin wiya amma jami'an su duk zuciyar su ba afuwa samalin wiya rasulullahi ya ce tsoron Allah na zuci kaban kamari gaba ne bakin aniya samalin wiya samalin wiya samalin wiya ina mafita To wannan zaure ya cika makil da masu son miƙa gaisuwarsu ta sallah a saboda haka bari mu fara karɓar gaisuwa daga birnin hartford jihar connecticut mu gangaro zuwa jihar maryland malamai gare ku assalamu alaikum sunana muhammad hassan daga hartford connecticut a america da farko ina isar da gaisuwar sallah zuwa ga kawuna alhaji abbas muhammad na zurar a kano tare da fatan ubangiji ya kara mishi lafiya ina kuma gaida yan uwana hadiza ado tela ibrahim abbas jimmai da mijinta alhaji abdul gana da kabiru a misau ina kuma gaida yalwa sabo mai kano nasara mai ro altine a jos tare da plateau da sani a banki ina gaisuwa da zuwa ga sani adamu a port ina gaida kawuna prince aminu muhammad zubairu yakubu da sanda a bauchi ina isar da gaisuwa ga abokanena muhammad abubakar mjy tare da iyalansa da kuma salisu abdullahi abdullahi dauda alhaji babuga auwalu karamba aminu kola muhammad hassan tilde lawan geme tela da ishula moses a wamba ina gaida yan uwana dan uwana alhaji dan jima mai taba tare da iyalansa a jos ina gaida ba mai hamad da maturu da salisu yaro mai dankali dan lami abubakar tare da abokan ibrahim abbas nuhu sani babura sani dutse da shamsuddin sani da kuma garba halilu a zuruwar kano ubangiji ya maimaita mana ya kuma kawo zaman lafiya a najeriya da duk duniya daga ƙarshe ina gaida burema alhaji alhassan babayo ga 'yata za ta ce na gode ni ne khadija hassan barka da sallah assalamu alaikum sunana zainab ubal hassan daga nan maryland ina yi wa dukkan musulmi barka da sallah allah sa an yi lafiya allah sa a gama lafiya ina gaida iyayena ina gaida mahaifina alhaji uba alhassan ina gaida mahaifiyata hajiya umma ibrahim waziri gumar da hajiya batulu ina gaida yan uwana ina gaida ya ishak ina gaida mustapha son turaken gumel ina gaida babawo ina gaida sadiya ina gaida anta'ashi ina gaida umilo ina gaida hawa ina gaida fatima ina gaida ismail maimuna muhammad sani da al'amin da fatan duka za su yi sallah lafiya sannan ina gaida yannina ina gaida ibrahim ruma sa'u shamawi fauziya najib da na'ima ina gaida an tasina ina gaida hajja dj ina gaida hajja indatu hajja amina anta faji anta maimuna anta hawa auyo da anta salma ina gaida khadija rabi'u anta hadiza anta hafsa da hajiya amci bangaladesh ina gaida muhammad maiduguri da kaltume ina gaida bebi zara da zainab bayero ina miƙa gaisuwa ta ga iyalan ɗan makwayan gumar gaba ɗayansu ina gaida malalar zulai gadatu da shi mai girma ɗan makwayan gumar da fatan allah sa a yi sallah ƙare lafiya sannan ina gaida mami a gumar ina gaida mama hajiya maman ƙoƙi mariya da an ta halima ina gaida baba a'i baba uwani baba fatsima baba nana baba ladidi da baba hausu ina gaida hasiya a gumel anti hadiza anti sadiya da anti hindati ciroma ina gaida ma dawakin gumel sarkin dawaki magajin rafi magajin gari sarkin shanu baba aliyu da dallatu ina gaida alhaji bello alhaji rabi'u lawan da alhaji shehu usman ina gaida yayana murtala ina gaida sani dan boy ina gaida fati ayuba ina gaida rikayar sarkin shanu da mami aliyu ina gaida alhaji muhammadu adakawa da alhaji alina yan cediya ina gaida baba salisu ina gaida baba san da fatan duka kun yi sallah lafiya wanda ban gaishe su ba ma gaba ɗaya duka ina musu fatan allah sa an yi sallah lafiya allah maimaita mana na gode amin sun ma'ama muna gode ma allah da allah ya kama wannan shekara lafiya za mu zo mu yi babban sallah lafiya kuma muna gode ma allah da shugabanmu ya rashin lafiya ya zo london allah ya koma da shi da lafiya allah ya kara mai lafiya da nasara allah ka ba shi wazirin duba gida allah ubangiji ya taimaka mai allah ka taimaka mai amma mu ɗan hakuri mun gaisuwa ne saboda barka da sallah amma shi mun gama da addu'a muna gaida mai girma babanmu alhaji komanda aliyu a jabiru kaduna na mai barka da sallah shi ma rashin lafiya allah kara mai lafiya da yawan rai. Allah warkar da shi na gari mai gidanmu da Aruwa Allah saka mai Allah buɗa mai Allah rufe asirin shi Allah ya kiyaye shi ina mai barka da sallah sannan muna gaida Alhaji Sa'idu dan tsoho mai mu shi ma kenan ma Allah ka taimaka ma Allah gyara lamuran shi Allah ka ba shi lafiya da yawan rai Allah sa mu kai sabon shekara ayi sallah da mu ayi azumi da mu hidiman da yake da bayan Allah Allah saka mai na gaida wa na alhaji ali muhammad kuma najeriya awe muna mai barka da sallah na gaida mai kano na kuma yana abuja na mai barka da sallah na gaida eh, alhaji tashi'u babban abokina shi ma Legas yake ina mai barka da sallah tashi'u musa da alhaji babale daga na na gaida duk jama'a mu da kabiru jako muna gaida duk ɗan uwanmu nan da suke zaune wurin Allah saka musu da alheri kuma ina gaida ɗan uwa duka muna musu barka da sallah Allah ubangiji sa ai sallar lafiya kare lafiya Allah ka nuna mana mu Allah ka sa mata albarka Allah ka yawaita mata albarka wai kanina malam bala yana Kano Allah saka mai Allah ina mai barka da sallah Allah biya nashi bukata ina gaida yan uwa duka masoya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah haɗa hankulan mu allah kiyaye rarraba allah sa mu wanye lafiya allah karka canza mana halitta allah ka sa mu je kiyama sa allah ya fi mana zunubanmu allah sa mu yan aljanna ne to malam ai sai ka faɗi ka kai sallama mai girma sarki umar faruku sa'idu sarkin mu kenan na kuma shiga na ashanti ma ya zo nan ya rashin lafiya amma ya warke ya koma gida daga amerika allah kara mai lafiya allah kara mai sutura allah bar mu tare shi abdulwadudu mu malamin mu allah saka mai da alheri allah biya bukatar malam ma'azu namu lagos ina ma gaisuwan sallah allah saka ma ko kuma allah kawo mu gida lafiya na gode allah saka da duk jama'a gida duka ina gaida su Eh baka faɗi sunanka ba kuma. Ni ne da ake kira sunana Alhaji Abdullahi Muhammad amma popular dai Alhaji Abdullahi Bature ne ne ga Ladiman Faila na America nan na New York. Saboda shi ina ga da 'yan ƙasa 'yan uwanmu duka da sarakunanmu da abokananmu da limamanmu Allah saka musu da alheri. To Allah ya maimaita mana ko? Amin, ke ma Allah saka miki. Aha! Idan rana ta fito tafin hannu baya kare ta fasihi mai nutsuwa a kalamai alijita ɗan mulmulin mawaƙin hausa ko yayin ka baya wucewa zamani abin ka da kallo zamani abokin tafiya kama da ikon allah mai makwabaran zinari waɗannan gashe-gashe na sallah suna zo muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Salamu alaikum sunana Hajiya Amina Ahmed daga Boston a America. Ina miƙa gaisuwan sallah ta da fatan kowa ya sallah lafiya. A zariya ina gaida yayi na maza da mata da kanni na maza da mata tare da iyalansu baki ɗaya. Ina gaida ƴaƴaye na ga baki ɗaya. Ina gaida kuma Hajiya Uwani mata Alhaji Ibrahim a Kaduna. Ina gaida Hajiya kande a tudun wada tare da iyalinta baki ɗaya a dakace ina gaida innoni na maza da mata a dakace ina gaida ka mutanen samunaka baki ɗaya tare da fatan sun yi sallah lafiya ina gaida alhaji shehu kefi shi ma tare da fatan ya yi sallah lafiya ina gaida hasana a kaduna kawata da hajiya indo da hara hasan a kano tare da ibrahim a zaria da hindata lawal a Zariya ina gaida hajiya salamatu matan alhaji lawal aliyu a ntc Zariya ina gaida alhaji agulu kofar ruwa da iyalinsa baki ɗaya ina gaida baba hudul shi ma da iyalinsa baki ɗaya tare da fatan da an yi sallah lafiya ina gaida kawaye na gaba ɗaya da muka yi jama'atu baki ɗaya tare da fatan an yi sallah lafiya Allah maimaita mana ina gaida hajiya rakiya da iyalinta baki ɗaya Allah shi maimaita mana na faɗin faɗaɗa amin. Salamu alaikum suna na Farida daga nan Boston, Massachusetts. Da fatan an yi sallah lafiya. Da farko dai ina mika gaisuwa ta ga mahaifina Alhaji Ibrahim Usman Wudil da ke giginye a Kano. Sannan da iyaye na Hajiya Hadiza Yaya, da Hajiya Iya, da Hajiya Anti, da 'yan uwana gaba ɗaya da ƙannena. Da fatan sun yi sallah lafiya. ina kuma son na miƙa gaisuwa ta ga iyayena da suke a yaka sai da na zage da duk mutanen kano yan uwana da iyayena da fatan sun yi sallah lafiya allah mai ne ina son ina son ƙara miƙa gaisuwa ta ga alhaji ahmadu wudin da alhaji awwal kofar mata da hajiya rakiya da ke kano sannan kuma ina miƙa gaisuwa ta ga dukkan yan uwa da abokan arziki da suke a zariya da samu naka gaba daya sannan da alaji magaji da ke kero to da fatan an yi sallah lafiya assalamu alaikum assalamu alaikum ni ne alhaji lukman abbas daga birnin new york da farko ina gaida iyali na ajiya zubaida da sabon duniyar da na samu yasmin ina musu gaisuwa ina gaida kuma yayana alhaji yakub abbas da baba karami abbas lawan abbas da alhaji isa abbas da alhaji bufai abbas haji humar abbas da ajiya asana abbas da ajiya fati abbas da ajiya abiba tsoho salga da ajiya sakinatu tsoho salga ina musu rituwa da yayana kuma ajiya safura abbas da furera abbas da ajiya abbas ina musu rituwa barka da sallah kuma za mu je zuwa ga yayana ina gaida ibrahim M Abbas daga birnin Kumashi. Ina gaida Alhaji Shaibu Abbas kuma da Alhaji Aminu Mahmud Abbas da Alhaji Abdulbasar Nuhu Abbas da Alhaji Gali Nuhu Abbas dukkan na musu fatan alheri barka da sallah. Isa ajiya na kare. To Allah ya maimaita mana ko? Amin ajiya Allah kai mu sawun shekara. Amin amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ce Duriwa daga Austin, Texas. Barkanmu da sallah da fatan duk mun yi sallah lafiya. Amin. Ina gai ina yi wa mutanen gashuwa barka da sallah. Allah ya maimaita mana ina gaida mai martaba sarkin bade da tare da iyalinsa ina gaida ya ajiye rima ina gaida duk yan uwa da abokan da abokaina kana ina gaida ɗannaina hassan da husaini ina gaida sarkin hadeja da iyalinsa ina gaida abba a maiduguri da ya hajara a damaturu da hansatu a damaturu ina gaida lawan a hadeja da hajiya fulani ina gaida matan marigayi ciroman hadeja da iyalinsa da fatan duk sun yi sallah lafiya ina gaida mamman a kafin hausa tare da iyalinsa da fatan duk sun yi sallah lafiya sa'annan ina gaida iya gana a can garin udubo tare da iyalin da gaba daya ina kuma gaida mutanen jakusko duk gaba daya ina musu barka da sallah ina gaida safiyanu da abdu duk a nan garin jakusko sannan kuma ina gaida mutanen girgir duk da fatan sun yi sallah lafiya ina gaida hajiya da gado da hajiya hafsat da fatan duk sun yi sallah lafiya allah maimaita mana amin sun amin ina gaida to shi kenan salamu alaikum to allah kuma ya kare ku daga allah ya kare ku daga wannan guguwa ta jihar texas amin amin amin amin amin mun gode hajiya magana. kafin mu tashi ga Ibrahim Kalmasi Garba ya dawo da labarai amma nan kana a takaice. To a takaice jami'an gwamnatin Amurka sun umarci Rasha ta rufe wasu gine-ginen diflomasiyyar ta guda uku da ke nan Amurka. Wanda hakan wani bangare ne na ci gaba da rikicin da kasashen biyu ke yi game da takunkumin da Amurka ta kakaba ma rashar. hukumomin ƙasa da ƙasa na kula da ƙaurar jama'a da kuma ma'aikatan agaji da ke aiki a bangladesh da myanmar sun bayyana damuwa saboda yadda al'amura ke daɗarin caɓewa ga dubban mutanen da suka tsere saboda tashe-tashen hankula tsakanin ɓangarori a jihar rahina da ke ƙasar myanmar daraktar yada labarai ta hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya shiyar asiya vivian tan wadda a yanzu haka take bangladesh ta gaya ma sashin burma na muryar amurka cewa mutane sama da dubu goma sha takwas waɗanda suka gudu suka ƙetare kan iyaka daga myanmar na fama da ƙarancin matsugunai a yayin da ake ci gaba da ayyukan ceto sanadiyar mahaukaciyar guguwar nan ta habi wacce ta haddasa ambaliya a kudu maso gabashin jihar texas fadar shugaban amurka ta white house ta bayar da tabbaci ga waɗanda guguwar ta ritsa da su cewa babu inda za ta kuma lallai za a samar da kuɗin agaza ma mutanen to madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai an jima da hantsi mu sake dawo muku da kashi na biyu na wannan kashe gaishen sallah yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman ibrahim ka almasi garba da jumai ali sai cuba hiro jojo ne da ya ba da umarni da injiniyan mu john ellison ni ladan ibrahim ke cewa sai an wa da hantsi mun dawo muku da wani shirin gashe-gashen